الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على نبيه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة البركة da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta wato kuliyar abubakar mafi daɗi a islamiyya da ke nan cikin garin arhuni a wannan jiha ta mafi jihar albarka a kuma cikin wannan ƙasa ta mafi najeriya barkanmu da wannan haɗuwa da allah su wa